Yau kawo ne kuma daga kansa yake addu'a? Addu'a kuma? Wayo wai addu'a? Mm. Me haka? Ya naga waɗannan kake addu'a gare su? In amma alkhairi zan yi zan je can. In zan na aikata laifi kuma sai in zo na. Oh, me kake da muradin zama kake ta wannan addu'ar? Shararre! <laughs> saboda wata ta gaya masa magana shine ya zuciya ba wai maganan mu ba na yanke shawarar zama shahararre kuma sai na zama ba mai dakatar da ni yan jarida za su ta sun tirya wannan gidan ke ma kanki kwanan za fara koki a gidan TV Ah, na tabbata ku yanzu ya fara samun taɓin hankali. Ban zama wa magon tukuna aikin amagawa kawai zan aikata. Zara gwamnati wannan wata babu mai dagatar da ni, ni ne zan gwamnati wannan wata babu mai dagatar da ni, zan gwamnati ku gabaki ɗaya kowa ce na yi masa tatik. Ah? Eh, <laughs> eh, eh, kai kaga dan waina zuwa ni kuma na sa'a Kai dan wabar kana cewa. To kai ya wasan. Ai ku yanzu yanzu na zan kare shi. Kai me yasa kowa yana wasan anan kai kuma kake ya waya? Su caca suke kuma ni bana da wasu kudin sawa. Wane ita kuma ba ta take ba ballan na sa kudi. Kai nan waya batun saka ci min da jarida. Zan aikata ta da na ci Yanzu ba safiya ta yi. Jiya da daddare duk da cewa na sha barasa da yawa amma kuma na san me abin da na faɗa. Ka mu gani kai wannan wasan gaba ki dai tashi maza maza a wargaje shi yanzu na sake sabo. Dole ne sai an gwabza tare da ni. Yawa da biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara. Kai to wannan mutanen kuma ina za su je? Ka san da yake zabe ya karato shine minista yake taro a gurin barasa da biryani kyauta yake baiwa. Ah. <laughs> Kai Shankar, miya bada mu je wajen mana za mu sha barasa mu ci biryani sannan mu samu kuɗin gashi mu je. Kowa ya sani a cikin wannan ƙasa ta mai girma, muna matuƙar hidima sosai. Ba ma wariyar launin fata tsakanin masu kuɗi da kuma talakawa. Za ta ba ta ba. A koda yaushe muna kawo canji a cikin al'ummarmu. mu. san da cewa da alƙawarin da muka ɗauka muna cika muku shi. sannan kuma al'adun mu na gargajiya wannan karan ya zama tona ne mu kara ɗaukaka sa ko ina faɗin duniya na zo ne na ƙara tabbatar muku da cewar a wannan karan za mu yi muku hidimar da tabbatar baya girma Babban ministanmu wato Ashok Gambati ya ce gaba kidan kwami ko muku gaisuwa. Kai kai kai me yasa kake saka ne? Kai dalla malam mai mana shiru. Ko me lesi me haka? wato saboda ni ba shararre bane shi yasa ya taka ni kuma ya tare ni da yake kuma shi daukakakke ne da yayi magana kuma sai bi suke tai ah to na san me zan yi maza da komin dutse yanzu na me yasa kai da shi kai dai ka da komin na ce yawa to gashi kai ya zaka da komin wannan da abun kato kato zaka da komin wanda zai yi ma yayi gurin wa gaskiya ba ka san hannunka ku zuba da ku gani kai samba Kai waye da gashi? Ya zame jarire ne Kai, maza ku da gashi! Ku kama shi, ku kama shi aka ce. Yawa yawa yawa ku so ku so ah, ah ku tsaya ku tsaya. Yawa yan jarida ku tsaya hoto hoto yawa. ha ah, ah. Da kuna haka ma. Yawa sai aka Kai Rajesh, kai Shankar, ku to mana ana daukan hoto. Eh, eh, zabi ba. Ya kake yi Likita, ina jin zabi sosai a cikin gana da ba ta nema wata matsala. Eh gaskiya dai ba wata matsala. Hauka cewa ko dogo suma ba ma abin da zai same da ko? Na gaya ma ba matsala. Ka sha waɗannan magungunan zaka samu sauki. Wane ne shi? Sannan suwaye suka turo shi? Dan wace jami'a ne? Ba dan kowace jami'a bane shi Allah bai. Eh? To yan wace jami'a ne suka ba shi aiki? Bayan da alaka da kowace jami'a ne aiki. To amma ina ma me abin da ya sa ya zo ya kwala mun dutse. Tu ga baki ɗaya babu ɗaya kawai dai ga baki dai na so ne. Yana so ne me? Yana so. Ko me yake so ne? So yake zama shahararre a gidan jarida da kuma gidan TV. Saboda haka kuma kawai shi ne zai zo kwana dutse. Wayo ala saboda kawai zama shahararre a gidan jarida shine zai kwana dutse. Kuna goma motoci zanga waye wanda ya tsaya masa. Yana yana yana Gai can Gaice lam. Dama na jira zuwan ka ne domin ka alburushe shi. A? A? A wayo! Jikina dama ya cancanci ya sha alburushi mazar ma. In dai za ka iya karbe ni mana, arba mana na ce, karba mana! Karbe shi! Ba za ka yi yarmu ba ne? Kai! Me? Ba ka ji tsoron mutuwa ne? Jin tsoron mutuwa na shashashu ne. Kai, maza mu da shi. Mu da shi na ce. Zo da labai. Zo. Zo zo. Yalla bai speta. Gaskiya ba ka iya suburbura sosai. Ah. Aha. Ina je labai. Kalle da kyau, me yasa kai ka ta? Attention! amma dai ne kawai yasa so nake a sani a jarida na zama shahararre lokaci guda shine a matsayina na minista zaka je ban sai ka sa rayuwa ta hadari tukunna ai dan ka duba ba shege ka na so nayi ba da kawai zan zo sama yaman shiru nan yalla mai ba gashi ta hanyar jiban ka na zama shahararre ba ta ko na yan jarida maso suke su yi magana da ni ni minista ne da abin da na gada ma shi zan ba abin da zaka yi labai idan ma ka aikata haka to zan je na yi maka babban shirin da zan kara sanuwa sosai kinan dan kana son zama shahararre komai ma zaka aikata hmm. hasube ta na ce ka rabe zaka rabe ha ha yallabai kama? Daga bana kuma sai ka yi harbi. Ashe sana harba kasa ba shi ba. To me yasa ka harba? Wannan shine na farko na yi kokari sosai ba. Wannan ne na farko. Eh. gaskiya ba yana ƙaunarsa eh, ke ga samir kai ne irin mutumin da nake nema gaba baki a cikin fadiyar rayuwata eh, za ka ringa yi min aiki sai dai ne aiki tare da kai. <laughs> Shi ne bai gwada ma dutse yanzu ka mai da shi yaranka. Ba za ka gane ba yana da tunani. Wallahi zai shege ka nan gaba. Saboda irin wannan banzan tunanin naku ne ya sa kuka bari na kwana wa minista dutse ka. <laughs> Ya bayan bashi. Ah. nawa kake so? A abokaina da kuma iyayena daga baki ɗaya dai mutanen gida. Dubu ɗari duk wata. Kai shekara ta goma ne masa aiki har yau dubu hamsin ake biya na. To kai baka ji kunya ba ne? A kan me to? Albashin a basira take ba a shashancin ba. Ah, <laughs> ah, <laughs> ya burge ni. Yalla bai. Ya naga sun fito da mutumin da ya kwala masa dutse. Shikenan ka sauka lafiya labai. Kai ya kai, tare da ka dutse da ka zama sharare. Kai kawo muga muga ga. Wani mai suna ka shakwana minista dutse aka. Kai kuna ji, maza a samu wannan hoton sai a je a yi babban fustarsa sai a lika ko ina ba nan garin nan. Ku tabbata ku kusa inda duk wanda ya zo wuce zai gani. An ga maka bai zo gaba ɗaya sai mun yi bosun nan sa. Kai da kyau. Ni na ma bara nawa ka gani. Me ka aikata haka? Wannan labarin da ka gani mafari ne yaya. To me amfanin hakan? Yanzu ba ka fara rubuta labarin me ya ziyana ka jira ka ga sa sai anjima. Shagali! Mana ce wa amma kwana biyu na gaba dai manyan labarai ne suke zuwa. Hmm? Me yake damun ka ne dan wa? Na ga ministan tsakiya ne da kansa yace zai aura wa ƴarka kadansa ko ba haka ba? Amma ya kai da kanka babban cikin a cikin zuciyata ina matukar farin ciki sosai da kan sambo. Amma dawo dawowa ƴata daga Kanada ne gaba kiɗe ki taimun da hankali. A matsayin ka na ministan gida kake irin wannan banzan tunanin? kai ma baka sani sambo sai ni da kanare ne gaba ki ba wani shiri muke yi ba dukkanin inda zan je sai ya farmaki rayuwata yanzu kuma ya ma samu labarin ya ta za ta dawo na san cewa zai iya binta hanya ma ya kama ta ya kashe gaba da tsaron jan fa hannun ka yake ka sa zagaye filin jirgin sana kashe titi ya ka ta dawo tun daga lokacin da na fara siyasa kwata-kwata ‘yata ba ta gauna ta ga ana nuna mata iko ina matuƙar santa kuma inda ta ga wannan tsarin ina mai tabbata maka ‘yata ba za ta taɓa dawowa cikin ƙasar inda ba koma za ta shikenan to in ba na gaya maka wannan kashin ba a tura shi kawai shi shi kane ne ba na san cewa shi kane ne amma shi kane da kake gani ma ko ga baki ne mutanen garin nan zaka tura ba za su iya lakatar da shi ba ni kuma gani nake tura mutum ɗaya ba karamin babban haɗari bane ba sambo ina mai tabbatar maka cikin kwarin gwiwa zai dawo maka da yarka ba wanda zai same ta ina mai tabbatar maka da cewar da zarar yamma wani aikin da zaka ce ba zaka taba bari na da shi ba shikenan to Aha, ina jinka. Kai da wa, da zazzabiya na tashi ban ganka ba ina ne ka tabe? Ina nan filin jirgi mana. Filin jirgi kuwa, ba na ga maka cewa ban taba ganin jirgi da ido na ba. Kai to me ya kamata na yi? Ka san menene? Wadda za ta zamo sarkarka nan gaba ita zan zo na dauka yi. Wace wannan sarkar to? gidan ministan gida ce mana. Kai ka mara hauka ne? Kai Rajesh, wanda ɗan gidan minista. Kai, wallahi kan wani gidan ministan gidan sai alburuce ka. A shirya nake da alburuce ne inda zan iya nasara a kanta. Gaskiya dukkanin wata kira da kuma sura da ake da bukata ta mace tana ita tarar ita. Haba, Allah me zai da karaba da batun wani yarinya mu yi batun wani ya ta tamu. Kai ba za ka fahimta bane, karaba da wannan zance yanzu yanzu nan kamar da wannan ko. Ka ji wani zancen banza. To amma. Ka ga malam maza ka kashe waya ka ji ko. Kai ba ka taba ba kai. kai da kyau taho. Taho. Kai malam, miyaka, duke ninka. Ke za ki fara janya kafaki. wannan fulawar da ke gani dama ba karamar doguwar tafiya ta yi ba saboda kawai ta zo ta ganki. Faɗa wasu yi ta kai ko kuma burge ni kake son yi. Wannan ta gabatar da kai ce, barka da zuwa India, Akash. Oh, baba ya gaya mun komai. yawa ni ce. Cinta, ‘yar gargajiya, kina da ra'ayi akan jarumai sannan kuma iyayen ki da abin da suka zaba miki shikenan. Babban jaruman da kika fi so a duniya shine Salman Khan. <laughs> Abin birgewa, duk sai aka ka sani. Ni da kika ganna yadda kika san gogula ka nake aiki. kada ki ji tsoro tarba musu ka zo su yayi ne kuma baran je ne musu godiya maza ku yi gunduwa-gunduwa da su sannan a tura wa nagaraci sago. farne Ba ba ba ba ba komai. To me kake sa wani kyarma? Na ga tamamin na ne. Awa ba. Ah! dai har kana so ka taɓa wancan ahalin, to dole sai ka fara taba ni. Sannan, ne ba mutum ne wanda nake son ɗaukar makami ba, domin ne makami ne. Kan na sake ganin ka! Dama sai da na faɗa kan me yasa tura kai kadai gashi mutanen da turo maka yanzu kuma da yawa <laughs> Amma dai gashi yana lafiya ko? Duk da cewa ne ne kadai ne na dawo da ita gida lafiya. Idan da da mutane da yawa ka tura ni to da tuni shikenan yanzu ina nan ina kokarin dole gaba dan su kowane sai na cece shi. Yanzu dai gashi kai farin cikin garin yaka lafiya sai ka tsaya ka kula da ita. Amma tun tamar da nake taya aka ka san daidai lokacin da za ta shigo cikin garin nan. Ni ne wanda na sanar da su. kai ka kira su sannan kuma kai ne ka su su so kai su shege min yata wane inda ina nan har wa yake da wannan zarrar Dauda akwai yayan shi shi wanda ke so ya cikin bijin kuma bayan shi shi kansa wakin ai aiki suka ba shi domin ya kashe masu Yahuda so su mallake da bai san shi ta kashin kasa bai musu ba damar tun a bayan ga muku sanda sun na yawo ya ce yana so ya mallaki duniya to kuma nan ya samu kafa wanda zai ba mallaka indiya kafin a ce ya mallaki inda yake so ya mallaka amma kuma wakil ya manta da sabon yayan garuda shi kuma yayan garuda ya sau ki ne kwaci kefiji shi ne ka bullowa domin shi mai kokari ya samu ya kashe shi A inda kuka gani inda tauna muku ɗan bidiyo takaitaccen fim din za ku ga inda ya bugi to ba wai kashe shi ba kawai wannan jan kunne ya mai ya ce baya so kashe shi a lokacin da ya fi so ya shigo cikin gari ya kashe shi a gaban mutane ya wulaƙanta shi bai san shi ma roki shi jan kai ba ne ba shi ma akwai target ɗin da ya mai shi ma akwai kuma shirin da ya mai bayan roki ya samu lafiya kawai sai shi ya tafi garin dubai da ya tafi garin dubai akwai wani uban daba a can abin uban shi shine ya samu bindigu, ya samu makamai masu in ta sama dinnan Ita ya samu su ne wannan gan.